kuma mace mamanta ya zube ta je ta ce tana son a miƙar da sutse sun yi ruku amma a dawo da sutse gani ko ko mace ta ce ita ba ta da welcome ba ta da goodbye duk za ku gani a cikin ka shiga google kai sacin plastic surgery za ka ga kamfanin ta ce ita so take ba ta da tudun baya ba ta da tudun gaba shine welcome and goodbye in ta fuskanto ga abin da za a gani in ta ba da baya ga abin da za to ba ta da abin da masu kallanta na gaba za su gani da masu kallanta da baya za su shedanci fa malam dujal ya kusa bayyana saura kiris dujal ya bayyana duk waɗannan wato abubuwa ne na zuwan dujal to da aka tambayi mata sai suka ce mazan ne suka lalace haka wata ta ce ta ce malam mu dinnan da kaga muna ta kashe kuɗi muna kwalliya muna canza halittar Allah mazan zaka wa wa'azi su suka lalace sai a samu mace ga izu 60 ga kitabu tauhidi malam ga kitabu da sunna alamun haji salafus salih amma ya ganta baka mai nan hanci sai ya ce kai a karama kalla ko dai za a samu wata kalar kaga laifinmu ne ashe komai imanin mace in ba ta da kyau sai a watsar da ita sai kaga mutum ya zo yana zana maka abu eh, fara doguwa ya siriri ya siriri haka mai dan karan hanci haka wacce ta dan yi doro duk ya gama lissafa an taɓa zuwa ne zo ya samu wani malami a kar makalla ina son mace kyakkyawa fara mai imani mai tauhidi mai sunna yar masu arziki mai tarbiyya, mai kaza sai dai gama lissafin su malam ya ce ni ba hukaci ne na samu wannan zan kira ka ce kai ma an ka samu irin wannan ni ba, ina so ai babu babu ita kawai ka zo kana kera abu da kwakwalwarka kai na ka taba ganin mutum irin wannan ai Allah ta'ala ya yi wata hikima duk sanda ya baka wani abu to sai kuma ya karɓa wani abu wancan kuma da aka bashi wani abu sai a karɓa wani abu malam sai ga wata yarinya tana haddace izu ɗaya kullum amma kuma ya ganta baka mai nanan nan hajji wato maka ganta tsabgen ya fara malam amma ko izu ɗaya ba ta da shi to wannan da aka bata kyau sai aka karɓe hadda wani kuma da aka ɗan rage ta nan sai aka cika mata da hadda to kai kuma mai nema aure an jarabce ka wace za ka ɗauka to fitinar da mutane suke fadawa sai mutum ya ce ba dai sunna ba ce ba dai hadda ba ce ai wannan za a iya koya mata amma shi kyau ai ba a koyar da shi ƙaran ɗauki kyakkyawa in gyara ta da eh, ɗauki mummuna mai tauhidi ƙaran ɗauki kyakkyawa mai bida'a ko mai shirka to shine za ka ga mutum tana wuji wuji wuji tana wujijjiga shi tana wuji wuji da shi sai kuma ya zo ci akar makalla wala abin ba a cewa komai ce to Allah ya sauke ba wani abinci ai ba wani abu da za a yi tana wahada ne ci ai ba komai dama wacce za ta hawalar da kai ka ɗauka a gani in ka ta shan wahala ka kai haƙuri haka ba ka tsallake ba ka san za a wujijjiga ka kuma kaje sai a yi ta wujijjiga kan da haka wannan surantawa yanzu ya zama musifa a wannan duniyar mata suna ta gudu daga yadda Allah ya su to da sun ga maza ba sa son su komai kirkin su komai mutuncin su komai tarbiyyar su idan ba a ga sun zama farare kyawawa masu dan kaza kaza masu dan kaza kaza ba sai a watsar da su su ko masu dan kaza kazan su kuma dama ba kai kadai bane ku biyar ne ko shida ne ko bakwai ne ko takwas ne ko ka aure ta sai ta aje samarin ta ga irin zaman